masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo biyu ta sa cikin shirin sa na yammacin yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka fara za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Daga nan kuma sai shirin na mu koyi harshen Farisanci. Shirin na mata a cikin al'umma na tafiya kamar yadda aka saba. daga karshe kuma mu cike shirin namu da shirin na duniyar mu a yau amma kafin nan bari mu fara da shirin na kokun santa da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyar ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 22 ga watan jumada thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 332 suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan janairun shekara ta 1691 aka buga takardun kuɗi na farko a nahiyar turai babban bankin stockholm na kasar sweden shine fara buga takardun kuɗin kafin wani lokacin da ana amfani da kuɗaɗen karfe ne masu kusuri guda hudu a nahiyar turai daga nan ne kuma aka buga takardun kuɗi wanda ya fara yaduwa a kasashen turai din da kuma sauran kasashe na duniya a halin yanzu dai wasu kwafin waɗannan takardun kuɗi na farko suna nan ajiye a ɗakin ajiyar kayayyakin tarihi na bankin stockholm a ƙasar sweden masu saurari kun san cewa shekaru 1420 da suka gabata rana irin ta yau aka fara yakin shekaru 24 a tsakanin dalolin farisa da na roma wannan yakin ya fara ne dai da kisan gilla wanda aka yi wa morris sarkin rome na wannan lokaci wanda ya kasance mataimaki kuma abokin sarki khusro parviz na iran bayan kashe ɗansa morris ya zo iran ya nemi taimako na sarki khusro parviz sannan kuma sarkin na iran ya shirya wata babbar runduna ta mayakan farisawa waɗanda suka kaddamar da farmaki akan daular roma domin ɗaukar fansa akan kisan da aka yi wa morris kuma cikin ƙanƙanin lokaci sarkin daular farisa na lokacin ya mame wasu yankuna na daular roma bayan wani lokaci sabon sarkin daular roma wato pacos ya aike da jikada zuwa ga sarkin farisa na lokacin husro parvis domin yin sulhu da kuma yin shawarwarin zaman lafiya amma sarki husro parvis wanda yake alfahari da yawan nasarorin da ya samu ya ki amincewa da duk wani batu na sulhu akan haka aka ci gaba da gwabza yaki tsakanin bangarorin biyu waɗannan yaƙe-yaƙe dai a tsakanin manyan dauloli na lokacin wato farisa da roma ya ɗauki tsawon shekaru kimanin 24 ana gwabzawa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 labaran duniya da farko ga kanunsu sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila suna ƙara kamuwa da cutukan taɓin kwakwalwa wace jaridar ƙasar faransa ta ce yakin gaza ya ƙara mayar da isra'ila zama saniyar ware a duniya sarkin qatar ya yi tir da harin ta'addanci a garin kerman na iran yanzu ga cikakkun labarun. sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila suna kara kamuwa da cutukan taɓin kwakwalwa kafin watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila sun ambaci cewa yakin da ake a gaza ya jefa da dama daga cikin sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila cikin kamuwa da cutuka na kwakwalwa cibiyoyin kiwon lafiya na haramtacciyar kasar isra'ila sun kuma ambaci cewa da akwai sojoji masu yawa da suka koma gida suna ɗauke da cutuka a kafafunsu saboda zama da takalma da kuma safa na tsawon lokaci yayin da rahoton ya kuma ce wasu sojojin suna fama da ciwon ciki mai tsanani jaridar le ta ƙasar faransa ta ce yakin gaza ya ƙara mayar da isra'ila zama saniyar ware a duniya a wani rahoto da jaridar ta le ta faransa ta buga ta ambaci cewa a farkon harin ranar 7 ga watan oktoba isra'ila ta samu goyon baya a duniya amma kuma reshi ya juye da mujiya inda falasɗinawa suka zama su ne ake goya wa baya jaridar ta ɗora alhakin hakan a wuyan firaminista benjamin netanyahu wanda ya kafa gwamnatin masu tsauran ra'ayi da suke ganin fifikon yahudawa a kan sauran al'ummu jaridar ta kuma bayyana cewa a yanzu an waye gari duk duniya tana adawa da manufar isra'ila na rusa yankin gaza da sunan ɗaukar fansa amurka ce kaɗai take goyon bayanta har ila yau jaridar ta ishara da kisan kiyashin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi wa falasɗinawa a gaza wanda babu mai goyon bayansa sai amurka to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran sarkin qatar ya yi tar da harin ta'addanci a garin kerman na iran sarkin kasar qatar sheikh tamim bin hamad al ya bayyana cewa manufar harin da aka kai a garin kerman na iran shine hargitsa zaman lafiya a jamhuriyar musulunci ta iran sarkin na ƙasar qatar ya bayyana hakan ne dai a yayin da ya tattauna ta wayar tarho da shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi inda ya nuna juyayinsa a kan rashin rayuka na kusan mutane 100 sanadiyar harin ta'addancin bugu da ƙari sarkin na ƙatar ya buƙaci ganin an ƙara bunƙasa hanyoyin aiki tare tsakanin ƙasarsa da jamhuriyar musulunci ta iran domin kawo ƙasan kisan kiyashin da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi wa mutanen gaza mataimakin shugaban ƙasar iran ya ce 'yan ta'adda su saurari sakamako mai tsanani da zai same su mataimakin shugaban ƙasar iran muhammad mukhbar ya faɗi cewa 'yan ta'adda da masu goyon bayansu su kasance cikin sauraron martani mai tsanani da zai sauka a kansu a hannun dakarun shahidu sulaimani muhammadu mukhbari ya bayyana haka ne dai a lokacin da ya ziyarci mutanen da suka jikata sanadiyar harin ta'addancin da aka kai a kusa da hubbaran shahid kasim suleimani a garin kerman wanda ya sanadin shahadar mutane 84 wasu 284 kuma suka jikata haka nan kuma mukhbari ya ce makiya masu girman kai na duniya suna kashe ƙananan yara da mata a gaza su ne waɗanda suka kai hari a kerman suka kashe mutanen da ba su ji ba su gani ba mutanen ƙasar somaliya sun yi gangami na ƙin amincewa da yarjejeniya tsakanin habasha da somaliland mutane masu yawa ne suka yi cincirin a filin wasa na konis da ke babban birnin ƙasar ta somalia magadishu domin nuna ƙin amincewa da yarjejeniyar da aka kulla a tsakanin habasha da yankin somaliland dangane da amfani da tashar jiragen ruwa a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla kwanaki kaɗan da suka gabata yankin somaliland wanda ya balle daga somaliya ya baiwa habasha haya ta tashar jiragen ruwan ƙasar na tsawon shekaru 50 masu zuwa ƙasar somaliya tana ɗaukar yankin na somaliland a matsayin na ƙasarta. ta kuma yanzu babu wata ƙasa a duniya ta amince da yankin a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta hukumar da ke tafiyar da sha'anin mulki a birnin magadishu ce ta shirya gangamin domin baiwa mutane damar nuna kin amincewarsu da wannan yarjejeniya masu gangamin sun rika ba da takin allah wadai da keta hurumin ƙasarsu da kuma jefa rayukan mutane cikin hatsari sanadiyar wannan yarjejeniya. ƙarshen labarin duniyar kenan. a gaishe da Mustapha Adam da kuma labaran duniya. Yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba shirin na Afirka a yau tare da awal kunya. Afrika a yau. Masu raro barkamu da huta da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Tunan haɗin yau, barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afrika a yau, wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba. musamman kan abubuwan da suka nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na ayyukan hukumar dss ta jami'an tsaro na farin kaya da irin nauyin da yake kanta na kawar da tashin hankali a nigeria duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. kwanakin baya ne hukumar tsaro ta farin kaya a nigeria ta ce ta shaida wasu jigajigai da ke kitsa wata makarkashiya don kafa gwamnatin kwankwariya a kasar hukumar ta ce makarkashiyar wadda wasu ke izawa ba kawai a bace da ta saba wa dokar kasa ba wani kokarin masu jamhuri ne na kifar da tsarin mulkin najeriya da kuma jefa kasar cikin wani rikici da za a iya kauce masa music domin tattauna wannan batu to gayyato minjo ya hayashin ko mai ritaya wani masanin tsaro a nigeria don jin ainihin dalilin kafa wannan hukumar ya kasance ta zamanto tana cin gashin kanta ne kuma tana karkashin kula na musamman ta yadda shi kanshi shugaban kasa yana samun rahotanni musamman kai tsaye akan abubuwan da ya shafi abubuwa na sirri kuma kafafen ya biyo bayan yadda ake ganin wasu kasashe suna da irin wannan tsarin da ko a yan sanda kaɗai sannan suna da cid wanda yake cid na su ne suke irin wannan bincike da ayyukan da wannan hukuma ya kamata ta yi akwai bukatar a ce akwai hukuma mai zaman kanta wanda take aiki kuma da yawa mutane ba su san me ma bambancin aikinta da na su kamar cid din ba kuma wani huri na doka aka daura ta kai wato ainihin abin da dokan kasa da ta kafa ta ta tare da shi ne akwai kamar hukumomi guda uku ne da suke kama da juna da ita kanta wannan hukuma da ake kira ta dss akwai kuma wanda yake ta soja ce wanda ita kuma ake kira intelligence agency ko da kuma ake kira national intelligence agency to kowace akwai aikinta International intelligence agency hukumar ce wadda yake ta gwamnatin najeriya ta da aiki ta shine bankaɗo da kuma magance duk waɗansu abubuwa da suke barazana na tsaro wanda za su tunkaro ƙasar nan daga waje amma ba su shafi ɓangaren soja ba duk wani tsaro da bai shafi yanayi na aikin soja ba daga waje so nia suke da alhaki su kuma intelligence agency duk wata barazana daga wajen najeriya da kuma cikin najeriya wadda ke ta shafi aikin soja ko ta shafi tsaro na bangaren soja su suke kai bayani akan rabe daban ayyuka na wannan hukumomi na tsaro na najeriya amma ban cika kawo batun diplomasiya ba saboda na ga wani lokaci yakan ba su mukamai a kasashe daban-daban ta fannin diplomasiya har ma akan naɗa su ambasada shine a soja zaka ce military attache zaka je wata kasa ne a baka aiki ya zamanto kuna aiki kafada da kafada da wannan kasa ta yadda wani abu da zai kare muradin ku a wannan kasa in ya bayyana to za a amfani da ofishin naka na diplomasiya a samu haɗin kan wannan ƙasa domin a magance shi in ma wani ne wanda yake mai laifi wanda yake a wannan ƙasan yake zaune wanda kuma gano lallai ne yake to ta wannan hanyar da za a bi a sanar da wannan ƙasa da ɗau matakin da ya kamata don ba abin da za a shiga yaki da juna ba in ma wanda za a ce salin alin a ɗauko shi a damƙa ma wannan ƙasan ta zo don ta hukunta shi ne a bisa wasu zarge-zarge to duk wannan shine irin dalilin duk dai don tabbatar da cewa ana tare sannan kuma ana yin abin da ya kamata. ana cewa wai in ka ba su kuɗi ba bukatan bayani abin zagara maka suke da kuɗi wannan ba zai haifar da wani rashin gaskiya ba cikin lamarin ayyukansu ba za a ce ba a bukatan bayani ba an bukatan bayani saboda ayyukan kuɗi akwai kasafi in dai mutum aka riga aka yi kasafin aka ce an ware wannan kuɗi don a kaza to abin da ake nema a ga an yi dai shine aiwatar da wannan abu amma rashin a yi abin kuma sannan kuma kuɗin babu su to wannan kuma shi ne ba za a yi da shi ba ko a hukumance da yawa sun sani daga cikin irin abubuwan da ya sa ko gwamnati hitler ta yi tasiri kenan a yaƙe-yaƙen da su in ya buƙaci ga inda yake so ka je ka aiwatar da wani aiki na yaƙi zai tambayi buƙatunka na mutane da kayan aiki da kuɗaɗe da duk abin kake tsammani kana buƙata abin da zai nuna ma ya ce to abin nake son gani sakamako to matukar in za ka je ka aiwatar da wannan aiki to zai ɗauka kuɗin nan da ko kuma abin da ya baka buƙata ta biya kenan amma ya kasance baka je ka aiwatar da aikin ba sannan kuma a ce ba a bada kajin wannan kuɗi ba wannan ba gaskiya ba suna da bayanan da suke gabatarwa dan dai kori na ya zama to a sirrance ne ake yi da sauransu kuma kar mu manta kamar sauran hukumomin tsaro duk aiki na tsaro ba abu ne wanda ake sa ran wai a ga an fidda uwa ba an kawo wani abu a ce gashi riba ba samun sakamakon shine riba da ake so yanzu duk a cikin fannoni da ake ba da kuɗaɗe wurin kasafin kuɗi a da ba sa a tsarin wannan gwamnatin na yanzu to mejo ita wannan hukuma ta dss ta wato 'yan sandan farin kaya to sana da sirri wanda nake duk man yana da ya wuce mai shirin a zamanin jonathan an kama shugaban wannan hukuma ya ajiye wasu magudan kudi har ma aka masa wani kwamiti na bincike daga baya sai ana cewa ko da an fitar da wannan sakamakon rahoton wannan kwamiti din ba za a bayyana kowa da kowa ya ji ba me yasa haka to da yake kamar yadda na faɗa aikin ta dama a gwamnatin musamman take wa aiki ba kamar jama'a gama gari gaba ɗaya ba wanda su ce sai mun ji kaji sai mun ga kaza da sauransu ita gwamnatin da tana da aikin a yi mata ita ne za ta bi kaji ta san me aka yi ina aka samu wannan kuɗi. yau kaga ba ka raba dama hukumomin tsaro da akan al'amarin da ya shafi almudahanar kuɗi su kansu ko dai Allah an ware kuɗi da wani aikin a sauƙaƙe su samu bayanin da zai ba su dama su gabatar da gwamnati cewa an gwan kaɗo bayanin nan ga shi kaza kaza kaza kaza to kaga abin da gwamnati za ta ɗauka wa'ancan kuɗaɗe da ta ware su suka ba da dama suka ba da dama a kai wannan aikin ta yiwu kuma a'a a sama kawai suka samu bayani suka zo da shi kuma suka bar da rahoton su akan aikin da aka nemo mu ga shi wannan kenan da biyu kuma akwai inda ta yiwu wasu lokuta a samu wanda ake zargi da laifi ya kasance ko wurin su gudu in wani tasha ne ko wani masauki nasu ne ko cibiya tasu su bar abubuwan da yake na kaddarori ne da dukiya ta yadda in mutanen nan suka je jami'an nan kafin su gabatar da bayanan mun yi kaza mun yi kaza sun ibi duk abin da za su ba su ma da sunan sun samu wani ganima kafin daga nan su fito da bayani ce sun fasa kungiyar 'yan ta'adda ko kuma wanda ake gani masu kokarin kai hari ne kaza wuri kaza ne musamman za a iya cewa an gani har da fasfot 'yan wata kasa ne da ce asibiti a birnin london an samu shugaban wannan hukuma ya so ya hana zaman majalisa wallahi gani kamar jiwon mulki ne ya zama to ba masa wani hukunci na zuwa gani ba sai kawai salmi shi daga aiki karshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na biyu a maimakon bakon namu mai joe haya shinko mai ritaya wani masanin tsaro a nigeria da ni awal kunya da na shirya ne ke cewa tsawon jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura ga asan barka ya shigo a cikin shinan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku a ƙwarya. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BHJ Hausa ta Iran. Mai magana Muhammad Nazir Masaud Abdulkarim daga dutsen Garmala da magaram ɗan jamhuriyar Nijar. To da farko dai muna yi wa al'umma na duniya musulmi gaba ɗaya fatan murna da Allah nuna mana wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Muna yi wa kowa murna da fatan kuma Allah samu abubuwan da za su gyara musu gyara ayyukanmu da harkokinmu na rayuwarmu shekara da ta wuce akwai abubuwa wanda ba za ta taɓa yiwa mu manta da su har cikin kundin tarihin mu akwai abin da ya shahi 26 ga watan da ya gabata a jamhuriyar Nijar sannan kuma akwai girgizar ƙasa da iska wadda suka faru a kasashe makwabta irin su Morocco da Libya sannan kuma bakwai da watan Oktoba abin da ya faru ga 'yan uwanmu wanda suka yi na yunkuri da kokari wanda ya kai mu jinjina musu wanda suke a gaza su ne 'yan uwa na harkatar islamiyya ta wannan eh, eh, hamas da fatan allah kara masu karfin gwiwa da nasara a kan makiya allah kufar da eh, yahudawan sahiloniya yan shara kudi da saura wannan shekara da ta wuce ba za mu manta da wannan abubuwa ba da fatan wannan shekara kuma allah mana canji kuma da fatan allah ba mu nasara kuma muna fatan allah karya makiyan mu karar su ne a amerika da faranshi da isra'ila da mahadumma wanda suke goya musu baya mai magana muhammad nan zai wuri daga dutsen garin malam da magaran an jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashin hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne a gada gadayas jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan kudiri wanda kasar masar ta gabatar na ganin cewa abin da ke faruwa a birnin gaza da 'yan gwagwamrayar hamas da su da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila an tsaye da wuta to gaskiya wannan kudiri kowa bibiye shi abubuwan da suke cikin shi babu abin da ke ciki illa an fifita haramtacce ƙasar isra'ila wannan kudiri abubuwan da suke ciki da wuya su 'yan gwagwamraya ko kuma al'umman ma musulmi masu kishin musulmi ko kuma wanda ba ba ma musulmi ba wanda suke nema a yi adalci abin da ke faruwa tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da al'ummar gaza su 'yan hamas suna neman incin ƙasarsu ne incin ƙasa ƙasa kowa ya sani tarihi ya nuna bai zai taɓa samuwa ba ba da bakin bindiga ba ai ai ta siyasa in mutane suna bibiya yasin arafat ya yi iyakar gogaran shi kuma har Allah yau ga ya kawo Muhammad Abbas ta fuskar siyasa amma ba wani tasiri da aka samu da su al'ummar yankin Gaza suka samu kenan ka gani duk wani eh, wani sharda wanda za su eh, taka kuma maradan Hamas to da wuya ne gaskiya Hamas ta karbi wannan eh, kamar sharda muddin indi haramtacce Isra'ila ba ta yarda aka shata ƙasar Falastin aka shata ƙasar Isra'il ba yadda za a yi wannan rikici a ka ƙarshen shi. Radio Iran mai muku magana alkasu ne agades ku tashi lafiya Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usman Medala Bushiri ta da magaram Nijar dangance da shekara da muka shiga ta 2024 da haka muke roƙon Allah Allah sa alherin da ke ciki muna daga cikin wanda zamu more su shirin da ke ciki Allah ubangiji ya kare mu ka kare kasashen mu gabaki daya da haka mu kuma muke biye ga sakon gaisuwar mu ga dukkanin daukacin ma'aikatan gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran maza da mata musamman ma shafin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da dukkanin mambobin masu kere da sauraro na Afirka gaba daya da ma wanda suke ra'ayin wannan gidan rediyo mai albarka muna tura musu murna ta shiga sabuwar shekarar nan lafiya Allah ubangiji yanda muka ga ta shekara 2023 lafiya Allah ka sa mu ga karshen ta shekara 2024 lafiya Allah sa alherin da ke ciki muna daga cikin wanda zamu more su nagode suna na Usman Medala Bushiri ta da magaramin Anijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Iran Radio Musulunci da ke na farko suna na Malam Kabiru da ke nan Maradi ta alhamdulillah yau ra'ayina zai taimaka kan da an kare kare kowa gargajiya an yi ta dan matasa an yi ta dan jama'a kasa to mu ma mai sai abdurrahman cani kenan a kula da masu karatun qur'ani kenan ya kamata a zo a sa gasa ta alqur'ani ta maharratan alqur'ani ta kasa baki ɗaya tunda cikin cikin abu ga Nijar akwai matasa akwai mata akwai tsohi akwai duka masu karatun alkur'ani masu sha'awar karatun alkur'ani tunda su ma masu karatun alqur'ani yan kasa ne to ya kamata a zo a shajja a karatun alkur'ani yanda aka kashe kuɗin kasa wajen wasan kuma musabaka nan ma a kashe kuɗin 'yan ƙasa sai mu san kenan abdurrahman Sani na kowa da kowa ne na Alƙur'ani ne kuma na wasan gargajiya ne ga baki daya amma ba haka nan ba bai kamata ba sai wasan gargajiya wasan ƙasa kaɗai amma a yi watsi da Alƙur'ani kenan bai kamata ba na gode mai magana malam kabiru daga nan maradi assalamu alaikum sashen hausa na iran mai magana isu makeri madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga ganin madatai ina so yi tsokaci ne a dangance da gwamnatin mu ta jamhuriyar nijar ganin lokacin yanzu da ana jiran su da sabon tsarirka da dama na wannan shekara kenan muna fatan za su yi tsarin da talakawan mu na karkara da na cikin gari za su san hakika sabuwar gwamnati ta hau kuma wanda take tausayin talakawa domin a halin yanzu gaskiya talakawan niger muna buƙatar a ce komi ya yi sauƙi domin mu tabbatar da moriyar ƙasarmu muna kira ga gwamnatin jamhuriyar niger wato abdulrahman tani gwamnati mai adalci to ta rika jin kukan talakawan da a koda yaushe suke yi kenan ya kamata talakawa mu na birni da na karkara a hudu hanyar da za a rika samun abinci cikin sauki musamman ma harkar noman garake da wasu noma dai na zamani wanda za su kama na gode ku tashi labe magana isu makiri madatai da magana. to masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu su ni Hassan barka na agadas da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Bari hada ku da Abdullahi Salu ga tsana don wata da shirin nan na mukoyi harshen Farisanci.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 idan dai ba manta ba a makon da ya gabata an je cewa muhammad bayan da ke ji ciwon kai ya nufi wani gidan likita domin shaidawa likita abinda ya yake damunsa da kuma neman magani inda likita ta rubuta masa wani gwajin jini to a yau za a ji cewa ya kammala wannan gwajin jini kuma ya kawo sakamakon ga ita likitan da ta tura shi wato likita ramizani sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda tattaunawa ta gudana tsakanin shi da likita ramazanin to amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki daya kamar haka. خوش آمدید برکا دزوا بفرمایید بسم الله روز شکرنجیا به خاطر سبودا سردرد درد. کی خدمت شما رسیدم نی نا ایسو وجنکا کو وجنکی الان ینزو جواب سکمکو آزمایش خون گوجن جینی من آوردم نی نکاو یادم هست اینات نی بهتر یپی شده است یا چی؟ من بهتر شدم نی نسام سوکی ولی amma ƙors ƙwayar magani sharbat magani na ruwa hannuz har yanzu man mi khoram ni ina cin lutfan to Allah جواب سکماکو آزمایش گوجی بدهید کبایر ببینم انگنی متشکرم نگودی مشکل مسئله خاص نه عادی دی چربی خون مسکن جنی خدا را شکر نگود الله من ندارم بانی Kyami. Kaɗan. نگران wanda ke cikin halin damuwa. Man budam. Ni na kasance. Cira. Saboda mi. Shomo shodid. Ku kun zama. Shomo هستید کو کونی جوان متشی سر حال می نشدی خوردن چی دارو مگنی داروها مگونگونه من ادامه می دهم نی زن چگبا من ادامه بدهم نی این چگبا بخورید کچی پس فردا جیبی اگر ادن شما نداشتید با کده قطع کنید کده کتر kuma da labaran da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin yadda ta wakana tsakanin Muhammad da likita bayan da ya isa gidan likitan domin kai sakamakon gwajin jinin da ya yi inda yake cewa likitan سلام خانم دکتر سلام خوش آمدید بفرمایید حالتان چطور است؟ خانم دکتر من پیروز به خاطر سردرد خدمت شما رسیدم و الان جواب آزمایش خون را آوردم بله یادم هست سردردتان بهتر شده است؟ بله بهتر شدم ولی قرص و شربت را هنوز خورم لطفا جواب آزمایشتان را بدهید ببینم بفرمایید خانم دکتر متشکرم. مشکل خاصی نیست. چربی خونتان عادی است. خدا را شکر که چربی خون ندارم. کمی نگران بودم. چرا نگران شدید؟ شما جوان و سرحالید خانم دکتر خوردن داروها را ادامه بدهم؟ بله تا پس فردا داروها را بخورید اگر سردرد نداشتید خوردن دارو را قطع کنید متشکرم خانم دکتر تو مادلا bayan da aka saurari wani tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen farisanci tsakanin muhammad da kuma likita yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa din da tarjamarta a cikin harshen hausa سلام خانم دکتر سلام علیکم معلم مالکتا سلام خوش آمدید بفرمایید حالتان چطور است؟ علیکم السلام زوا بسم بسم یا یا ککی؟ خانم دکتر من پیروز به خاطر سردرد خدمت شما رسیدم و الان جواب آزمایش خون را آوردم مال لکتا نیک شکرن جیا و و جنکی، سبودا چیوان یانزو، ینزو نا کاو بله سکمکون یادم هست سردردتان بهتر شده است ای اینا tuni چیوان کنکه یای سوکی بله بهتر شدم ولی قرص و شربت را هنوز میخورم ای na samu sauki amma har yanzu yana shan ƙwayoyin magani da maganin ruwa لطفا جواب آزمایشتان را بدهید ببینم دو الله بانی سکمکن گوجن جنین انگنی بفرمایید خانم دکتر بسم الله مال متشکرم مشکل خاصی نیست چربی خونتان عادی است نگودی بابو وتا مسئله مسمم مسکن که دیدی خدا را شرش که چربی خون ندارم کمی نگران بودم نگود الله ده زما بانی ده مزگین چه ندن کسان چه چکن چرا نگران شدید؟ شما جوان و سرحالید؟ saboda me ka damu kai matashi ne خانم دکتر خوردن داروها را ادامه بدهم مرا ملکتا این چه دا شن مگونگونه بله تا پس فردا داروها را بخورید اگر سردرد نداشتید خوردن دارو را قطع کنید ای har zuwa jibi ka ci gaba da shan magunguna. Idan baka da ciwon kai, ka dakatar da shan magunguna. متشکرم خانم دکتر. Na gode, malama likita. To madalla, to jama'a masu saurare an daji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma likita Ramazani. Idan Allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji yadda ta kaya bayan hakan. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka kasance a cikin wannan shiri. Musamman Malama Julai ta ɗauki shirin fefe ni Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. ga bashir ɗauki da shi na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum mu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda yake karanto muku littafin nan da mai suna bakar wasika wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma ya doka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. ya tambaya a lokacin da ya karasa kusa da su laila da ta baro motar ta ta zo gurin aminatu ta tsaya ta kalle shi babu kawai na tambaye ta ne ya ta ji a lokacin da mutum fiye da goma suka keta mata haddi ka san me kai nake kokarin tuna mawa cewa wannan gwanjo ce waɗanda wasu suka gama amfani da ita suka jefar wasu, kuma wulaƙantattun mutane da ba sa wanka sai sun ga dama fasa sallah kuma kashe mutum baya musu wahala amma ka ɗauko ta kake ƙoƙarin motsa ƙishinka a gare ta tana kai aya talba ya wanke mata fuska da mari cikin wani irin zafin nama da ɓacin rai taya kina mace zaki aikata wa mace yar uwarki haka allah ya wadarin halinki laila ta dafa kuncin ta hawaye na sakko mata aminatu kuma ta duka a gurin dafe da zuciyarta tana jin wani irin zafi da tukuki na kalaman da laila mata sai ta fi jin zafin kalamanta fiye da abin da mutanen suka aikata mata ashe haka ake ji tabbas jawabi ba shi da daɗi yanzu bayan duk abin da ya faru har akwai wanda zai yi ƙoƙarin goranta mata a halin rayuwar da ta zaɓa kanta ba kamare ni talba saboda wata bare ka ɗauko ka kawo har ƙofar gida ban kwana a gida ba yanzu na dawo amma ina da tabbacin ita ma ɗin a tare da kai ta kwana ko kaɗai ne namiji da ya rage a duniya na haƙura da kai talba ta faɗa kai tsaye hawa yana sako mata tana kallonsa ido cikin ido idan ka, ka haihu ga ta uba da uwa ka auri yarinyar nan talba ka aure ta sai na san son da kake mata na haƙiƙa ne sai na san ka cika katin batsa da tausayinta sai na san ka amsa sunan katalba ta faɗa tana nuna shi da yatsa hawaye na sakko mata hannu ya kai zai kama hannunta sai ta kauce ta nufi motar ta ta shiga ta fasa shiga cikin gidan ta juya ta koma inda ta fito tana fusgan motar sai ya ji babu daɗi kamar bai kyauta mata ba not because of ta ce ta fasa aurensa but because of ya san kishi babu abun da baya sakawa ya kamata ya mata uzuri and bai kamata ya zo da aminatu kofar gida ba at the first place har ta gani ba ita ba ko dadi ya gani ya san ba zai ji daɗi ba shiga mota mu je ya faɗa yana kallonta sai ta miƙe tsaye tana kallon sa tare da girgiza masa kai a'a don allah ka yi haƙuri ba zan iya ba ka taimake ni iya taimakon da za ka iya kuma na gode allah ya biya ka bai kamata na shiga tsakaninku ba kar ka yarda ka rasa yan uwanka ba za ka taɓa samun mai maye maka gurbin su ba don allah ka bar ni na yi tafiyata bai bi ta kanta ba ya kai hannunsa ya rike hannunta ya saka a motar da karfi ya rufe sannan ya zagaya ya shiga bangaren direba ya ja motar suka kama hanya kuka take sosai cikin motar mai sauti and what he hate the most shine kuka ko na yara ma baya so yana tukin yana kallonta sai bai ce mata ta yi shiru ba balle kuma ya tattara kalaman da ba da haƙuri ya bata. sai da suka kusa fita gari sannan ya tsaya gurin wani restaurant ya siya mata abinci domin shi dai baya jin zai iya cin komai a yanzu bayan ruwan sanyin da ya riko ma kansa a gidan baya baya aji leda abinci ya dawo driver side ya zauna tare da ruwa a gora a hannunsa sai da ya fara sha sannan ya bika mata ba tare da ya ce komai ba sai ta karba ta kai bakinta ta sha kaɗan ta miƙa masa sai ya karba ya rufe gorar ya ajiye ta a muhallin da ake tanadin domin ajiye ta a cikin mota. sannan ya ci gaba da tuƙin suna hawa babban titi zuwa sokoto sai ya ƙara ac ya kwantar mata da kujera nan da nan bacci ya ɗauke ta har aka isa cikin garin maradon bata sani ba har sai da ya faka gaban wani wadataccen gida da ke unguwar gabas ya kashe motar yana kallonta sai kuma ya sake daukar ruwan ya sha ya rike gorar a hannunsa ya bude motar ya fita kamin ya zagaya sai din har ta bude ido ta tashi zaune tana kallon garin da ya yanayi da nasu fito ta fito tana ƙara kallon garin da take kyautata zaton ta taba zuwan shi sau biyu zuwa sau uku a rayuwarta sai dai ba za ta iya kawo kanta ba rufe motar ya matsa ya matsa ki din hannunsa shi kansa yana misin din garin da gidan da kuma mutanen da suke cikin gidan yalwataccen gida ne wanda itacen dogon yaro suka kawata shi ta ko'ina daga ciki kuma irin dogon itacen nan ne da ake cewa baɗin turawa ko'ina na gidan ya sha siminti kamar ba ƙauye ba tsaye ta yi sai da ya fara wucewa ya shiga ciki sannan ta bayansa tana ta karewa gidan kallo tsohuwa ta furta tana ta ƙara kallon gidan talba ya kalle ta sai dai bai ce komai ba ya ci gaba da tafiyar har suka shiga cikin gidan ka da family house a take gidan ya ɗauki ihu suna ta murna daga nan sa wasu kuma na ɗan kallon aminatu suna ganin kamar sun santa ita ma haka take ganin kamar ta taɓa ganin fuskokinsu sai da talba ya gaisa da su taubasansa suka hau tsokanarsa suna masa wasa da ce masa baya son zumunci wannan fako ita ce matar tamu ka zo ka nuna mana ya kalli aminatu ya yi mulmushi a'a shine kawai abin da ya faɗa sannan ya nufi bangaren kaka kamin ya shigo murmushi da farin ciki ya cika fuskarta sai dai ganin aminatu a bayansa ya saka ta manta da komai tana kallon aminatu aminatu aminatu ma kallonta take sai ta fashe da kuka ta karasa inda take da sauri domin ta manta da wani ciwon ƙafa sai ta fada jikinta tana kuka. Tsohuwa kaka ma fashewa ta yi da kuka ta rungume Aminatu tana kuka sosai sai ƙara narkewa take jikinta kamar za ta shige cikinta. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To ma saurare ya zama wajibi a nan jarin zamun shirin sannan in bankon da ku ga lokacin da aka yi mana kawo jiki a tarbe mu a na gaba domin jin mu ɗauke da wasu da a ɗan shirye shiryen amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala musamman mustapha adam da kuma labaran duniya ni ma da gunshin nake cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.